ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور wannan abin da aka umarce ku da shi na kwance ihrami da aske gashi da yanke farce da gusar da datti da cika bakance da dawafi a ɗakin Allah shi ne abin da Allah ya wajabta muku don haka ku girmama abin da Allah ya wajabta muku duk wanda ya nisanci abin da Allah ya umarce shi da shi ya nisanta a halin ihraminsa don girmama iyakokin Allah da tsoron kar ya ƙetare su ya nisanci haramun bai fada cikinsu ba to wannan shi ne mafi alheri a gare shi duniya da lahira a wurin Ubangijinsa tsarki ya tabbata a gare shi, kuma an halatta maku ya ku mutane dabbobin ni'ima na daga raƙumma da shanu da awaki, ba a haramta muku wata komai daga cikinsu ba, irin su hami da bahira ko wasila, babu abin da ya haramta daga cikinsu. Sai abin da kuka same shi cikin al'kur'ani na haramta cin mushe da jini da sauransu, don haka ku nisanci ƙazanta wadda ita ce gumaka. ku nisanci duk wani zance na ƙarya da barna ga Allah ko ga bayinsa.